الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> Allah kamu yau takwas ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau shida ga watan 11 miladiya 2019 a wannan majalisi namu da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi shirar sahabiya ta biyar a jerin sahabbai mata ita ce asma'u bin tuyazi radiyallahu anha malam ya ɗauko wata magana da al'imamu zahabi ya yi a cikin siyarwa alamin nubada da kuma tarihul islam cewa ƙasalar tisa'atan minar rumi yau yarmuk ta kashe mutane tara daga cikin kafirai na rumawa a lokacin da ake yakin al-yarmouk yakin yarmouk shine ma'ariku sham ba yakokin da aka yi su wanda su ne suka jawo sanadiyar rugujewar daular rumawa da suka kafa ta da a sham so shine ke cewa manhiya wace ce ita hiya أسماء بنت يزيد بن السكن sunanta asma sunan babanta yazi sunan kakanta na farko a second yana mata alkunya da ummu amir da ummu salama malamai suna cewa hiya ummu salamata al'amfariya an ce ummu salamata al-muhajira mata annabi sama kenan hindu bintu abi umayya ita kuma asma'u bintu yazid ibn sakan ita kuma ita ce ummu salamatul ansariyya wadda kabalan sariya ce ita al al’ansariyatul ashhariyya ta kasance cikin ƙabilar banul ashhal ƙabilu ne daga cikin ƙabilun banul aus aus kakansa babba ke to a cikin ‘ya’yansa akwai ashhal’ to shi a cikin ya jikoki ba 'ya'ya na kai tsaye ba domin al'aus ɗaɗe kawai yake da shi ita ce al'ansariya bintu ammati mu'adi ibn jabal ita ce diyar gwaggwar mu'az ibn jabal radiyallahu anhu mu'az ibn jabal da ita suna suna suna suna sun hada eh, sun hada dan namiji da dan mace kamar yadda ake cewa da hausa shi baban mu'azu dan jabal radiyallahu anhu dan uwan mamarta ko a ce mamarta yar uwar baban sayyidina mu'azu bin jabal wannan shine abinda mafi yawancin malamai suka tafi al-imam ابن عبد البر نفسي الاستيعاب في معرفة الأصحاب حق يكاوش وعمه وتبقو حكى الإمام الزهدي أتشل تكونس قدابي تاريخ الإسلام يقوم سير علام النبلاء حكى العلامة ابن الأثير أتشل لتنافن سأصد الغابة بكنا نسمكا أمد إن قوقو أما ابن حجر رحمة الله عليه shi sai ya kawo a cikin al'isaba fi ma'arifatis sahaba ko fi tamizis sahaba cewa bintu hanni wato biyar babba wato ɗanwa da ɗan kani suke ke ba ɗanwa da ‘yar kani kanwa ba ina jin mun gane ibn hajar kawai shi ya tafi akan wannan amma shi ma ba maganarsa ba ce don da ya kawo sai da ya ce al'imam ibn sakan wato sa'id ibn usman al-bazzar shi ya kawo wannan sun haka ya kawo ya ce kala abu aliyin ibn sakan ya bintu ammi mu'az ibn jabal ya ce ibn sakan shine ya faɗi cewa ita diyar kawu a babba ce babban mu'azu dan jabal ba gwaggwa ba kun gane amma wadancan sun fi yawa sun fi yawa ibn abdulbar az-zahabi ibn al waɗannan da ya a rubutun malaman tarihi na sahabbai to kusan ana ana ana sakan musu idan wani ya ja to shi shi abin da aka yi kin so daga ko ta kasance ya ce ta gwaggo ga sayyiduna mu'azu dan jabal ko kuma ta kasance ya ta babban mu'azu dan jabal mun gane shi ne wannan من المبايعات المجاهدات tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sannan kuma tana cikin mujahidai tana cikin waɗanda suka yi jihadi inda gashin an ce ta kashe anna guda tara وحازت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها شهادة الفصاحة wannan da za a bamu tarihin ta asma'u bintu yazid radiyallahu anha ta samu lamba ta yabo ta fasahan magana من الصحابة الكرام daga sahabban annabi sama masu daraja sun yabe ta a akan cewa imra'atun fasihatu mace ce mai fasaha Allah ya ba iya isar da bayani faqad urifat bi husn al mantiqi hakika an santa da kyakkyawar magana Allah ba ta kyakkyawar magana wa quwwati bayani sannan Allah ba ta karfin bayani balaga kenan وسيسه الكلام سننكما أن سنتدى مكانا وتتكمي توقف قلوة شاكي شما سحر الكلام وقد زادت سماتها تلك بأن نحلت من القرآن وقد زادت سماتها تلك بأن نحلت من القرآن والحديث الشريف ما استطاعت إلى ذلك سبيلا حقيقة يا قرامة ونن بشنتين mene bi annaha min alqur'ani domin ta tsotsa daga cin alqur'ani mai girma wanda ya fi ka sanin alqur'ani zai fi ka fasaha duk wanda ya kasance qur'ani ya fi laushi a bakinsa da kuma sanin ma'anoninsa in kuka zo kuna larabci larabcin ku ba zai zama ɗaya ba in baka kai shi ba sannan wal hadisi sharif sannan kuma ta tsotsa daga alfafasan nabawiyya ko albalaghatun nabawiyya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ga bai wata da Allah ya ba ta tun asali sannan kuma sai ta zo ta karanci alqur'ani mai girma sai ya ƙara mata fasaha sannan kuma ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ta ruwaita hadisai daga gare shi masu yawa sai wannan ya ƙara mata fasaha kaga nurun ala nur mastata'at ila zalika sabila gwagwadon iyawarta hatta laqabuha khatibatan nisa'i har abai suna mata laqabi suna ce mata ita ce mai hudu ban mata dan da ɗabi'a mata ba su hudu ba eh? mata ba su hudu ba kafin zuwan musulunci ba san mata a matsayin hudu ba'u ba babu khatibat eh? مما جعل لها بهذا اللقب مكانة متميزة بين نساء الأنصار abin da ya sa wannan lakabin ya ba ta wani matsayi matsayin da ta fice a cikinsa bai na nisa'il ansari a tsakanin sauran mata na mutanen madina da an ce fatimatu bintu yazid ibn shakan to an san kowace ce ita a wajen iya isar da saƙo idan ana da wani bayani da ake son a isa na wakiltar mata to ita ake turawa radiyallahu anha wafidatun nisa gashi nan an tura ta a matsayin wakiliya eh, a matsayin wakiliya ta mata ta tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da riwaya tana da raunin sanadi amma riwaya ce mashhura riwaya ce mashhura hmm? عدت أسماء رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه أسماء بنت يزيد بن السكن تازو وجن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقالت تشي بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما بعد فانسر محيطينا دا محيطياتا دنكي يا معيكن الله إني رسول من ورائي من جماعة المسلمين لي أرسى قوتي da aka aiko ni waɗanda suke bayana daga cikin jama'ar musulmai mata hmm? kulluhun da ya ƙulli ƙauri dukkaninsu magana ta ita ce tasu wato ina su. duk bayani na na ya kunshi bayanansu wa ala misli ra'ayi kuma duka matan da suka turo ne to sai da muka yi ittifaki sannan na zo in wakilce su إن الله تبارك وتعالى بعثك إلى الرجال والنساء يا ما أيتن الله Allah madaukakin sarki ya aiko ka zuwa ga maza da mata ne fa amanna bika wattaba'naka sai muka yi imani da kai kuma muka bi ka wa nahnu ma'ashiran nisa'i mu ina nufin mata maqsuratu an iyakance mu ba ma iya gogoriwa da maza muna da muna da iyakoki da aka sanya mana na fitar mu akwai ƙa'idoji da dokoki sai mazajen mu sun yadda sannan za mu fita ba ko ina muke son mu za mu iya zuwa ba mukhaddaratun mukhaddaratun buyu buyuti muhaddara. an samu muna cikin ɗakunan muhaddar ba na ƙwaya ba wani ya fassara مخدرات منا شنتاكم وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل نجيم روح عيشي كو وشيني خدر وقوائد بيوت منا دون أشين جدا جمه ومواضع شهوات الرجال سنن موني وغارن ألا يأجي مزا سبيا بقات الشعور وحاملات أولادهم كما مومك أدوكم تكي محيطة مسيحية وإن الرجال فضلوا بالجمعة والجماعات مزا أنت في تاس أخم سنا هلغت الجمعوئي سنن كما سنا هلغت الجماعة وشهود الجنائز والجهاد sannan suna halartar jana'iza kuma suna halartar jihadi fi sabilillahi jihadin da ake don ɗaukar da Allah wa idza kharaju ila al-jihad hafizna lahum amwala idan mazaje suka fita jihadi to mu muke tsare musu dukiyoyin su wa rabbaina auladahum kuma mu ne muke ma ƴaƴan su tarbiyya afa nusharikuhum fil ajri ya rasulullah to ya ma'aikin Allah za mu tarayya da su alada za mu sami irin ladan da Allah yake ba su tun da gashi kamar a raba aiki su sun tafi mu kuma muna nan فالتفت رسول الله صلى إلى أصحابه أكسي سيما أيكي صلى الله عليه وسلم يويه يقل سحبانسا مقالة هل سمعتم مقالة مقالة تنبعتي شن كنت أجن وتمغنات وتمشي أحسن سؤالا عن دينها wacce ta fi kyauta ta tambaya a game da addininta min hazihi fiye da wannan kun taɓa ji annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce musu wannan tambaya faqalu suka ce bala wallahi ya rasulullahi ce wallahi ya ma'aikin Allah ma zananna anna imra'atan ta'tadi ila mithli hada wallahi ba mu taɓa zaton wata mace za ta iya samun irin wannan damar ta zama mai falaga mai fasahar magana ta isar da sako a cikin takaitaccen lokaci har ma ƴan uwanta mata su yi ittifaki a matsayin ita ce wakiliyarsu ba mu zaka ba da tabbatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaiha fa qal aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waygo ya kalle yace in sarfi ya asma'u ya ce asma'u bintu yazid ki je ki tafi wa a'lini wa a'lami man wara'aki nisa sannan ki sanar da waɗanda suke bayan ki a cikin mata anna husna tabauli ihdakunna lallai kyakkyawar iya zamantakewa lallai kyakkyawar zamantakewa da ɗaya ku za ta yi da mijinta shi ne ake ce mishi husnu taba'ul tabaul ai a tazawwuj kasancewarta matarsa kasancewar shi mijinta shine at-taba'ul domin miji sunansa al an da husna tabauli ihdakunna li zawjiha lalle kyakkyawar mu'amala da ɗayan ku za ta yi ga mijinta sannan ne wa talabi hali marzatihi wa talaba hali marzatihi sannan kuma da neman yaddarsa sannan wacce ba a hali muwafaqatihi da kuma bibiyar da za ta riƙa yi domin ta dace da shi ya adilu kullama da karfi lirrija daidai yake da duk abin da kika ambata na mazan nan duk ladan da maza suke samu in sun tafi jihadi ko ba ku je ba in sun halarci salatul jama'a ko ba ku je ba in sun halarci salatul juma'a ko ba ku je ba da sauran duka ababen da Allah madaukakin sarki ya wajabta akan maza amma bai wajabta akan mata ba to in mace ta kyautata zamantakewarta da mijinta za ta samu wannan fansarafat asma'u wa hiya tuhallil wa tukabbiru aka ce sai asma'u bintu yazid تجويا تتفي تنا حيللا تنا لا إله إلا الله وتكبر تنا كبرا استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قول تنا بشارا جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم تنا جنبائي هذا مدى وانا أبدا من ظل سمى يبنى متى وانا حديث معلمي وصف رويتوشي أمام الإمام يروي تشعب على الإمام الطبراني يروي تشعب على المعظم الكبير أنه ابن المؤابنة المنذرية عبا تشعب أشكم الترجيب والترحيب ما لا ألبانيكما يارون ناشئ أشكم ضعيف الترجيب والترحيب وذاك ما لا ألبانيا ضعف سند والله أعلم أتقي كدي وأن تشعب مشهور يا أسلة المسيرة da kuma littafai wasu na sunna ya shahara da littafan siya da ala a yake halin dai ga shi abin da aka ambata mana wallahu alam